ina ƙara gode wa Allah tabaraka wata ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na tunawa da marigayi shek uh, jafar mahmud adam rahimahullahu tabaraka wata ala da ke wannan unguwa da tafi shahara da unguwar 'yan majalisu a nan cikin garin kaduna a wannan yammaci na juma'a daren asabar biyar ga watan zulka'ida bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1438 wanda ya dace da 28 ga watan bakwai shekara ta 2017 ina ƙara gode wa Allah ta'ala da ya bani ikon amsa wannan gayyata kuma ina son amfani da wannan lokaci da dama wajen ƙara yin addu'a ta alkhairi ga jagororin wannan masallaci da suke kai gwauro su kai mari wajen ganin sun kawo wa al'umma abubuwa mabambanta da za su ƙara kyautata imaninsu da alaƙarsu da Allah ta baraka wata'ala su kyautata rayuwarsu a duniya domin tattali kuma saboda lahira ta hanyar karantutuka da ake gabatarwa da wa'azuzzuka na ƙarshen wata da sauran shirye-shirye mabambanta da ake yi duk dai don amfanin 'yan uwa allah ta'ala ya ƙarfafe su ya tabbatar da dugadugansu mu kuma allah ya ba mu ikon ƙarfa musu gwiwa ta hanyar halartar karatuttuka ɗin da wa'azuzzuka da kuma ba da gudunmuwar da ta cancanta don a ci gaba da ɗaukan ɗawainiyan ayyukan da ake gabatarwa kamar yadda aka sanar abinda za a yi magana kansa shine muhimmancin haɗin kai da haɗarin rarrabuwa babu shakka wannan maudu'in ya dace da da ya dace da yanzu kuma zai dace da nan gaba saboda ko shakka babu al'amarin haɗin kai al'amari ne mai girma kuma matsalar rarrabuwa matsala ce babba don haka akwai buƙatar a ci gaba da tunatar da mu ana nan nannaga mana ana maimaita mana domin mu ƙara sanin muhimmancin haɗin kai da kuma haɗari da illolin da ke tattare da rarrabuwa a tsakaninmu ina roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya min gamdakatar wajen isar da abin da zai amfanar da mu ya bani ikon isar da saƙon yadda ya dace ta yadda a ƙarshe za mu amfana da abin da ake sa ran amfanuwa da shi kamar yadda muka sani 'yan uwa a yau rarrabuwa a tsakanin musulmai na daga cikin manya-manyan matsalolin da ke addabar al'umma duk da cewa a babin ƙaddara saɓani a tsakanin musulmai a dalilin bambancin fahimta da kuma bambanci na matakin ilimi da bambancin harshe da bambancin yare ko ƙabila da bambancin gari ko ƙasa wanda ka iya sa a samu bambancin fahimta da yanayin nazari da tunani abu ne da aka riga aka kaddara shi sai ya auku a tsakanin al'umma don haka ba makawa a samu saɓani a tsakanin al'umma a wasu abubuwa a dalilin abubuwan da na ambata shi yasa za mu ga a cikin suratu hud aya ta 118 zuwa aya ta 119 Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin aukuwar irin wannan saɓani ɗin Allah ta'ala ya ce walau a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida wala ya zaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuk walidhalika khalaqahum Allah ta'ala ya ce walau sha'a rabbuka kuma da ubangijin ka ya so laja'alan nasa ummatan wahidatan da ya sa mutane su zama al'umma ɗaya ba bambanci kowane iri a harshe a yanayin tunani a masharab na ilimi a yadda za a fahimci ƙadaya da masail da yadda za a iya nazarin abubuwa da kuma addinin ma gaba ɗaya duk Allah sai ɗora kowa ya zama musulmi Allah ce wala ya zalu na mukhtalifin amma mutane ba za su gushe ba suna masu saɓani a tsakaninsu illa man rahimar rabbuk sai wanda ubangijin ka yayi wa rahama wato ya ji kansa su waɗannan Allah zai tsare su daga saɓani da ke cutarwa ko da sun yi saɓani sai dai da masaɓani ne wajen fahimtar ma'anar kalma kawai amma ba hukuncin da kalma ta kunsa ba walizalika khalaqahum akan hakan ne ko saboda hakan ne ya halice su malamai sun yi fasara guda biyu akan wannan jumla ta walizalika khalaqahum abin nufi shin walizalika khalaqahum saboda sabanin ne ko dan su yi sabanin aka halice su ko kuwa abin nufi shine walizalika khalaqahum domin su samu rahamar ubangijin ne aka halice su kowanne magabata sun yi fasara a kansa amma dai nan gaba za mu ji kila abinda siyakin ya fi ainihin dacewa da shi a cikin hadithin da al'imamu musulmi ya roito manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana cewa ya roƙi allah ta baraka wata ala. kada ya sanya saɓani a tsakanin al'ummarsa amma Allah bai amsa masa wannan addu'ar ba kenan saɓani zai iya zama wani al'amari ne azali kuma ƙadari shi ya ma a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sa'altu rabbi thalathan fa'atani fintaini wa mana'ani wahida sa'altu rabbi Allah yuhlika ummati bisana fa'ataniha wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq fa ataniha wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na roki ubangiji na abubuwa guda uku ya bani biyu ya hana ni daya na roki ubangiji na akan kada ya halakar da al'ummata da fari kamar yadda aka halakar da wasu a baya ta hanyar fari a hana ruwa ko ruwan ya zo ya barna ya zama babu abinda za a samu na abinci yunwa da talauci da rashin abinci su haifar da mutuwa har ya zama jama'a da yawa sun halaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na roki ubangiji akan kada ya halakar da al'umma ta da wannan kuma Allah ya amsa kuma na roki Allah ubangiji na akan kada ya halakar da al'umma ta ta hanyar nitsarwa kamar yadda aka yi wa mutanen annabi nuhu da suka kangare kuma kamar yadda aka yi wa fir'auna da jama'ar da suka bi shi dai ya zama an halakar da su ta hanyar nutsewa a cikin kogi ko teku manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na roƙi ubangiji na akan kada ya halakar da al'ummata ummatul ijaba ba ummatul da'awa ba domin duniya gaba ɗaya ummatul da'awa ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam umar salnaka illa kafatan linnasi bashiran wa Nazira. da haka manzan Allah suna alaihi an aiko sa don ya kira kowa da kowa a duniya amma waɗanda suka amsa kiransa ana kiransu ummatul ijaba wato al'umma da suka amsa kiransa to ya ce na roƙi ubangiji na kada ya halakar da al'ummar da suka amsa kirana ta hanyar nitsarwa a yi ruwan sama kamar yadda aka yi tufan ya halakar da su ko kuma teku ya nutsar da su kamar yadda aka yi fir'auna da mutanensa kuma Allah ya bani wannan ya amsa mini wannan addu'a ne wasu altuhu kuma na roki ubangiji na Allah ya ja'ala ba a sahun bainahum da kada ya sanya saɓani ya zama tsakaninsu ya zama tashin tashina da rigima da faɗa ya zama tsakaninsu na roki Allah kada ya sa haka din fama na aniha Allah ta'ala ya hana ni wannan to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya roki Allah wannan abin amma Allah bai bashi ba wannan nuna cewa la sai an samu saɓani a cikin al'umman nan a babin al'amura da aka ƙaddara su tun asal haka kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa al'ummarsa za ta yi saɓani kuma za ta rarraba ta karkasu har zuwa gida saba'in da uku kamar yadda yahudu da nasara suka rarraba zuwa gida-gida a cikin hadisin da al'imamu abu dawud ya roito cikin sunan ɗinsa manzan Allah sallallahu Alaihi wa ya faɗa hadithi mashhuri wanda yake cikin jerin hadithai 42 da al'imamu nawawi ya kawo cikin arba'un ɗinsa innahu man ya ishminkum fasairar tilafan kathira duk wanda ya rayu rayuwa mai tsawo a cikinku to lalle zai ga saɓani mai yawa saɓani mai yawa a cikin waje a saɓani na cikin gida saɓani na cikin gida saɓani tsakanin masu la'ilaha illallah muhammadun rasulullah saɓani a tsakanin wanda suke da'awar suna riko da alkur'ani ne sun yadda da hadithi sun yadda da littafan fikihu sun yadda da littafan tarihi da sauransu sai an samu saɓani haka na a wani hadisin wanda al'imam abu dawud ɗin da ya rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce iftarakatil yahudu ala ihda wa nasara ala ihda aw wa ummati ala thalathin wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce yahudawa sun rarraba har zuwa gida 71 ko 72 mai ruwaya ne ya shakku amma a wata ruwayar 71 aka tabbatar nasara wato kirista kenan a yau sun rabu sun rarraba sun karkasu har zuwa gida 71 ko 72 wannan mai ruwaya ne ya shakku amma a wata ruwayar 72 aka tabbatar ya ce ni kuma al'ummata wace al'umma ɗin ummatul ijaba wanda suka amsa da'awa za su rabu gida 73 a shekenan lallai ne inda ya har al'umma za ta rabu gida 73 zai zama akwai abin da ya rabata menene ya rabatan shine wani nau'i na saɓani wani nau'i na rashin haɗin kai wani nau'i na tashin tashina wani nau'i na saɓani wajen fahimta da bambanci wajen ra'ayi da sauransu akwai malaman da suka yi ƙoƙarin su fidda wannan adadin saba'in da ukun nan suwaye amma dai hadithin bai nassanta su ba bai ambace su ba kuma da yawa daga malamai sun ce irin su ibnu taimiyya da ibnu Kayyim, kuskure ne ka fara kidanya ka ce wai ga saba'in da ukun a yau domin watakila in za ka yi wannan gidanyen a babin da ka saka na ɗayan da na biyun da na uku za ka iya saka har guda ɗari a ciki sannan kuma kuskure ne wata jama'a ko wata ƙungiya ko taron mutane su taru su ce su kaɗai ne ba su a ciki ɗin tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saba'in da uku ai saba'in da biyu 'yan wuta ne in ban da guda ɗaya ma'ana dukkansu 'yan wuta ne in ban da ɗaya to malamai suka ce kuskure ne kai yanzu ka fito ka ce da kai da jama'arka da ya namu ya namunka su ne kaɗai wa'annan ƙwara ɗayan ga saba'in da biyun kai baka cikinsu sannan suka kara da cewa a magana mafi kyawu da fassara mafi inganci da magabata suka tabbatar daga sabai da tabi'ai da atba'u tabi'ina wannan da aka ce dukkansu 'yan wuta ne in banda kwara ɗaya baya nufin za su dawwama a wuta domin tun da annabi sallallahu ala'uwa ya ce al'ummarsa ya nuna masu imani ne amma suna kan waɗansu kurakurai da waɗansu abubuwa na wato bankaura a iya samun ɗaiɗaiku a cikinsu su dawoma autan saboda kila sun saba dukkan ƙa'idoji na tauhidi amma gaba ɗayansu ba za ka iya masu kuɗin goro ba ka ce gaba ɗayansu ‘yan wuta ne wanda za su dawama har abada sannan ita kanta kwara ɗayan da aka ce banda ita suka ce wannan bai lazumta cewa ɗaiɗaikun mutanen da ke cikinta ba za su iya shiga wuta ba illa iyaka su ma ba za su dawwama ba domin in dai sun mutu da sharaɗin imani ko da kwatankwacin ƙwayan zarra ne to za su shiga aljanna watan wata rana ko da abin da ya same su ya same su to duk da wannan al'amarin na cewa saɓani wani abu ne ƙaddarare wani abu ne azali an nemi musulmai da su yi riko da sabubban da za su hana farraka da rarraba da saɓani a tsakaninsu domin zamanto al'umma ɗaya bisa wata ƙa'ida mashahuriya da malamai ke ambatawa malamai na cewa idan aka dubi wannan aya ɗin da ke suratu hud ayar da muka ambata a baya ta 118 zuwa 119 suka ce akwai wata ƙa'ida da za a yi fitarwa wadda malamai sun tafi a kanta da yawa a cikinsu suka ce da Allah ta'ala ce wala ya zaluna mukhtalifina ba za su gushe ba suna saɓani sai suka ce to a nan an fidda wata ƙa'ida al'asulul ƙadari al'ikhtilafu al'asulul ƙadari al-ikhtilaf abinda Allah ya kaddara na asali shine sabani dole sai an samu to amma da Allah ta'ala ce illa man rahima rabbuka sai wanda ubangijinka ya ji kansa kenan shi wannan ba zai fada cikin sabanin ba sai aka sake fidda wata ka'ida aka ce al-aslu shar'i al wal-ijtima'u asali na shari'a shine dole a ɗauki matakai na haɗin kai da kuma dunkulewa don zama al'umma ɗaya ina fata fahimci wannan wala ya zalu da mukhtalifina suka fi da ka'idar al'asulul kadari al'ikhtilaf Allah ya ƙaddara sai haka ya faru suka ce amma da Allah ya ce illa man rahima rabbuka to wannan na nuna cewa akwai abin da za a yi a fita daga wancan matsalar shi sai suka ce to wal aslu shar'i al-i'tilafu wal ijtima'u asali na shari'a shine haduwa da kuma taruwa don zama abu daya domin suka ce ai Allah ta'ala a cikin suratul anbiya aya ta 92 ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wannan al'ummar taku ta ijaba al'ummar da suka amsa kirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'umma ce guda daya aqidar ta daya manhajin ta daya tsarin ta daya shari'ar ta ɗaya ƙur'anin ta ɗaya sunnar ta ɗaya hanyoyin ijtihadi da waye-waye ko da an samu saɓani zai zama galibinsa saɓani ne da ke faruwa a dalilin bambancin fahimta wajen ma'ana ta kalma ko kuma dalala ta ainihin wato wani nassi ko kuma wato in an samu yanayin da ke nuna subuti na nassi akwai saɓani a kansa amma dai manufar zai zama wato manufar kwara ɗaya ce kuma manufar ita ce a bi Allah shi kaɗai shi yasa Allah ta'ala cewa ana rabbukum kuma ni ne ubangijinku fa'budun don haka ku bauta mani to wannan yasa malamai suka ce to tunda shari'a asali a cikin ta shine haduwa to dole ne a ce al'umma ta hada kanta akan ka'idojin da shari'a ta bada shi yasa zamu ga Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da hadin kai a tsakanin musulmi kuma ya hana rarrabu a tsakaninsu kamar yadda ya hana jayayya a tsakaninsu irin jayayyar da za ta kai ga saɓani kasancewa saɓani in yi yawa yana haifar da rauni da rashin ƙarfi ga al'umma a surar ali imran aya ta ɗari da uku allah tabaraka wa ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala ta farraku. ku riko da igiyar allah gaba ɗayanku gaba ɗayanku ku yi riko da igiyar Allah menene hablullahi akwai fasarori fiye da goma sha biyu da malaman tafsiri suka yi tun zamanin imamul mufassiri na al'imamu ibnu jarir at-tabari kamar yadda yake cikin tafsirinsa waɗansu suka ce hablullah na nufin alkur'ani waɗansu suka ce hablullah na nufin risalar manzan Allah sallallahu alaihi waɗansu suka ce hablullah na nufin dinul haq waɗansu suka ce hablullah na nufin al'islamu wadanda suka ce hablullah na nufin alkitabu sunna wadanda suka ce hablullah shine intisarul haq duk gaba ɗaya fasarorin na komawa ne kan abu ɗaya shine ƙur'anin nan da hadithin nan kamar yadda magabata suka fahimta domin a samu haɗuwa a wuri ɗaya ta yadda ra'ayina da ra'ayinka duk za mu jingina shi ne zuwa ga wancan in wancan asalin ya karɓe shi shi na ya zama ra'ayi karɓaɓɓe in wancan asalin bai karɓe shi ba sai in yi haƙuri da nawa kai ma kai haƙuri da naka sai mu komawa abin da asali ya karɓa to Allah ta'ala cewa ta simu bi hablillahi jami'an kuma sai ce wala tafarraku kar ku rarraba malamai suka ce akwai hikima babba duk balaga da kake nema ko kuma isar da zance da zai baka dama ka gane wannan zancen ba wasa ba ne. Allah ta'ala ya ambata anan idan yanzu aka ce shigo masallaci umarni aka baka umarni kuma yana fa'idantar da mai wajibci na dole ka bi in ba akwai abin da ke nuna maka cewa ba wajibi ake nufi ba haka ne shigo masallaci idan ka tako kafan ka kai bismillah ka shigo sai ka fita bayan ka shigo ka saɓa umarni ko ka bi umarni ka bi umarni domin an ce ka shigo kuma ka shigo baka jayayya ba amma da ka fita tunda ba a hana ka fita ba wa ka sabawa ba ka saba ma wanda ya bada umarnin nan ba haka ne amma idan aka ce shigo masallaci kada ka fita da ka shigo sai ka fita ka bi umarni sai ka ƙi shigowa ka bi umarni ba za ka bi umarni cikakken bi ba sai ka haɗa duka bin ko ka shigo kuma kar ka fita to Allah ta'ala ce wa tasimu bi hablillahi jami'a ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan sai kuma ya bi da wala tafarraku kuma kada ku rarraba kaga ya bada umarni wal amru lil wujubi sannan ya yi hani wa na'yu lit tahrimi kaga sai aka hada maka abu biyu gaba daya umarni da yin haɗin kai hani game da rarraba da saɓani. kaga kenan duk wanda yake ganin rarrabuwa ba matsala ba ce to ko shakka babu bai fahimci wannan ayar ba ko kuma ya fahimta amma ya zabe mata karan tsaye Allah ya tsare hakanan Allah baraka wa ta'ala a suratul anfal aya ta 46 ya ce wa ati'u Allah wa rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum kuma ku yi wa Allah da manzo da'a kuma kar ku yi kar ku jayayya mana kar ku jayayya irin jayayyar da za a gina ta kawai akan son zuciya ba don a tabbatar da gaskiya ba ba don yin nasiha ga wani ba a'a kawai a jayayya ana sha'awar kawai a ta jayayya a ki yadda da juna a yarda da juna a yarda a haɗu akan abin da zai amfani al'umma akan abin da zai kawo gyara akan abin zai kawo ci gaba akan abin zai kawo zaman lafiya akan abin da zai kawo fahimtar juna a'a kawai a ta jayayya don kawai a burge ko a bayyanar da ilimi ko a samu shahara ɗaukaka ko a jawo ra'ayin wasu ko a ainihin karkato da hankalin waɗanda suke wato tunanin wanda suke ba masu fahimta kyakkyawa ba da dai sauransu Allah ta'ala ce karku irin wannan don kun yi fatafshalu za ku karye za ku yi rauni za ku samu saɓani na rarrabuwa za ku yi datsa-datsa ku yi kaca-kaca ya zamanto kun rarraba wata habari hukum kuma ƙarfinku ya tafi ya zama rauni ya zo ba za a saurare ku ba ku zamanto kamar irin waɗanda ba su da wata ƙima ba za a ji ku ba ba za a jira ku ba ba za a yi da ku ba ba wanda ya damu da ku da ku da rashin ku duk ɗaya ku zama irin abinda wato ibn jarir yake ainihin gorantawa kabilar taimu a cikin larabawa da suka wayi gari sun rarraba saboda hamayya da jayayya da saɓani da san a sani tsakanin juna da nuna personality clash da sauransu ya zamanto ba su da wata kima ba ma wanda yake da su har yake goranta musu yake cewa wa yi amru hina ta gebu taimun wala yustamaruna hum shuhudu in an tashi yanke shawara an tashi yanke hukunci ba a jiran kabilar taimu ta dawo saboda ba a lissafi da ita ba wanda ya damu da ita za a zauna a kan tebur a yanke shawara kawai a zartar a yayin da ba sa nan idan ma suna nan a gari ba su tafiya ba ba wanda zai yi sallama da su a gida a ce ku fito ana da shawara saboda haka da su da rashin su duk daya san makal to Allah ta'ala ya jawo hankalinmu akan wannan ya tsawatar ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku yi sabani ku ta jayayyan da zai haifar da sabani a tsakaninku fatafshalu ku rarraba ku warwatsa wa tadhhabu rihukum kuma karfin ku ya tafi ya zama rauni ya zo muku wannan ayar ma na fa'idantar da cewa ashe kamar yadda ta farko take umarni da haɗin kai da hana rarrabuwa wannan ma tana tsawatarwa game da rarrabuwa har tana nuna illar da za ta biyo baya idan har ya zamantu an rarraba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawatar game da bin hanyar waɗanda suka rarraba domin rarrabuwa bin wannan hanyar rarraban ko kuma ɗaukar matakin rarrabuwa to a sani cewa ɗaukar mataki ne irin na waɗanda ba musulmi ba Allah ta'ala ya tsawatar game da bin hanyarsu saboda sun rarraba suka yi saɓani a tsakaninsu ya kuma tabbatar da cewa don shi annabinsa da ya aiko ba shi akan wannan tsari na rarrabuwa saboda haka duk wanda tunaninsa a rarraba a yi watsa-watsa a daddare to ya sani hanyarsa ba irin hanyar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar ba ne ko ya bi domin Allah ta'ala ya ce a surar ala Imran ayat 105 wala takunu kallazina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات kar ku kasance kamar waɗanda suka rarraba suka yi saɓani a tsakaninsu bayan hujjoji da dalilai mabayyana sun zo musu kaga an hana to don a nuna maka hannun ba na wasa ba ne don in kana tunanin ai hannun mai ɗan sauki-sauki ne to akwai matsala sai Allah ta'ala ayar a wato a surar an'am aya ta tara, sai ya ce innal ladhina farraku dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shai'in lallai waɗanda suka rarraba cikin addininsu kowa ya ja tasa zugar wancan ya ja tasa zugar wancan ya ja tasa jama'ar wannan ya ɗauki nan wannan ya ɗauki nan aka kacaccala al'umma to wanda suka yi haka da sunan addini wa kanu shiya'an suka zama ƙungiya ƙungiya wanda dukkansu kuma kawai ba akan wani abu ne wanda yake na Allah ba ba akan tabbatar da gaskiya bane ba akan bayyanar da alkhairi bane ba akan kira zuwa ga Allah bane kawai sun yi ne dan a ce kowa da zugarsa da haka suka zama shi'a a rarrabe kungiya kungiya jama'a jama'a Allah ce lasta min fi shay'in kai manzo ba ruwanka da abin da suke kai ba harkar ka ce ba hanyar ka ba ba tsarin ka ba ba addinin ka ba ba manhajin ka ba ba koyarwan ka ba karantarwan ka ba shirya ka ba to kuma gashi da yawa wurare annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man kaza man kaza man kaza ashe ran da aka waye gari kai ka ɗauki hanyar da ba irin ta manzon Allah ba to ka shiga uku sau uku sau tara don mene don ba a san da za a saka ka ba a irin wannan yanayi Allah ya sauƙaƙe sai ga an zo ana wa mutum ina za a saka don ba shi can ba shi nan la wa wala don mene saboda shi to wanda bai tare da maza Allah to yana tare da wa kaga akwai mushkila ke haka kuma Allah ta'ala ya bayyana cewa san a rarraba da kuma son yin saɓani na ma daga ɗabi'ar mushrikai to a samu musulmi da sunan shi abdullah ko ahmad ko muhammad ko zaid ko sunanta fatima ko halima ko khadija ko hindu a waye gari cewa kuma tana son ta bi hanyar da wanda hanyar da take ta mushrikai domin san a rarraba san ainihin daddatse a ainihin wato zama an warwatse maimakon a haɗuri ɗaya to wannan hanya ce ɗabi'a ce tsari ne yanayi ne usulubi ta waɗanda ba musulmi ba mushrikai ma a cikin tsarin shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya ce a suratul rom aya ta 31 zuwa aya 32 munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun Allah ta'ala ya ce ku zamanto munibina ilaihi masu komawa zuwa gare shi ta hanyar da'a da karkata ga shari'arsa wata ku ji tsoronsa ta hanyar kiyaye dokokinsa yin abin da ya ce da barin abin da ya hana wa aqimu salata kuma ku tsai da sallah wala takunu minal mushrikina kuma kar ku kasance daga cikin mushrikai sai aka ba mu ɗaya daga cikin sifofinsu minal ladina farraqu dinahum daga cikin waɗanda suka rarraba addini sai zama suka rarraba a cikin addini wa kanu shi'a suka zama kungiya kungiya jama'a jama'a kowa yana jan zugansa sect sect kowa da nashi Allah ce kullu hizbin kowace kungiya a cikin su bi maladayin farihun sai zama suna alfahari suna jin daɗi suna takama suna nishadantuwa, suna farin ciki da murna da ainihin abin da suke kai wannan ya ce kaza za a yi kuma wannan kazan ba za ka iya haɗa shi da wancan a tafi tare ba don in ka ɗauki wancan sai dai ka watsar da wancan in ka ɗauki wannan sai dai ka watsar da wancan ga ya zamanto ikhtilafu tadad kenan maimakon ikhtilafu nauwo. wanda ba za ka iya haɗa su ba kenan sai dai kowa ya tafi a hanyar da yake a dalilin tafiya kowa da hanyar sa sai zamanto kullu hizbin bima ladaihi farihun ko bima farihun kowace kungiya na farin ciki tana annashuwa tana jin daɗi suna kafafa da borokoko kan abin da suke da shi na ra'ayi da tsari da hanyar da suke kai Allah ta'ala bai tsaya nan ba ya nuna mana cewa annabawa da muke gani waɗanda suka gabata sun farayu ne cikin ƙoƙarin kawo haɗin kai da korar rabuwa tsakanin su. ba wani annabi daga cikin annabawan da suka gabata tun daga annabi nuhu wanda shine farkon manzanni wanda aka aiko su da sako zuwa ga mutane annabi adamu annabi ne amma ba a bashi risala don ya zo ya kira mutane ba to tun daga farkon manzanni annabi nuhu har zuwa wanda yake kafin manzan mu farin jakada wato annabi isa kenan alaihi salam dukkan su gaba daya sun yi kokari ne wajen tabbatar da haɗin kai da hana rarrabuwa tsakanin jama'a su ya za mu gane haka mu koma sunatu taha aya ta 92 zuwa 94 muga yadda annabi Musa alaihi ya zargi dan uwansa annabi Haruna da ainihin rashin daukan mataki yayin da ya ga jama'a wasu a dalilin abin tsiyan da asamiri yayi na ainihin tsara masu abin da za su bautawa na gunki maimakon su ci gaba da bin Allah su gode masa akan ni'imar da ya musu ya ainihin halakar da fir'auna ya tseratar da su ya ba su manzo ya ba su dukkan alkhairai aka yi musu falala da ni'imomin da ba a yi wa duk wata jama'a ba kafin su amma suka koma suna wannan abin tsaya na bautan gumaka na ainihin bautan dan maraki suna zagayawa suna kiɗa suna rawa suna zikiri da sauransu kamar yadda al-imam al-qurtubi ya kawo a sa al-jami'ul al qur'an yace wanda suka fara irin wannan zikiri da rawa da bugun kirji da sauransu yace mutanen samiri a lokacin da ya yi masu wannan ainihin fa akhraj lahum ijla lahu khuwar ya zamanto da suka wannan sai suka zama suna zagayawa suna kiran Allah da sunan Allah suna zagaya wannan to lokacin da annabi musa ya zargi annabi harun akan yaya da ya ga sanyi wannan bebi shi ya gaya masa cewa ga abin da suka yi ba don ya dawo tsawata musu annabi haruna ya ba da uzurinsa ko ba ka ba me ya uzurin allah ta'ala ya gaya mana lokacin da annabi musa ya ce kala ya harun ma mana aka idra aitahum dallu allah tattabi'an afa ta amri kala ya ibna um la ta'khudh bilihiyati wala bi ra'asi. inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'il wa lam tarqub qawli annabi Musa ya ce ya Haruna me ya hana lokacin da kaga sun bata sun kama hanyar bautar gumaka baka biyo bayana don ka gaya mani ga abinda ainihin suke ba bayan lokacin da zan tafi ni na ce ka kula min da su na khalifantar da kai ka tsaya tsayin daka kaga sun bi Allah ya kai ci suka yi abin da suka yi sannan da suka yi ma in abin ya gagare ka ya faskare ka ya baka zo ka gaya mu ba afa sai ta amri yanzu umarnin da na baka ne ka saba kenan annabi haruna ya ce a ya ibn um ya kai dan dan uwana la ta'khudh ya yati wala bi ra'si karka kama gemu na da kaina don wancan al'adar su shine in ana so a yi wa mutum fada a ja hankalinsa kamar yadda mukan ce jan kunni sai a kama gemu mutum a ja kai ko a kama kansa a ainihin girgiza don me ba kai kaza ba ko a haɗa duka biyun a rike gemu a rike ka ma'ana ya yi babban laifi ke ya ce karka kama ni da laifi karka zarge ni da abin da ban yi ba ba ka tare da kaji ainihin uzurina ba In inni kashitu an taqula bai na bani isra'il tsoro na ji kar in ɗauki wani mataki a kansu su waye su zamanto sun rabu gida biyu wasu su bi ni wasu su kibina a waye gari ka zo ka ce na raba tsakanin banu isra'ila na kawo rarrabuwa tsakaninsu walamtar kub kauli ka kiyar dama da ba ma za ka saurare ni ba ballantana ma karɓi uzurin nawa shi yasa na sa musu ido ni dai ban yi ba wanda suka gaban yi ba kuma suka bi ni ba su yi ba kun ga hatta wato annabi harun duk da an zarge shi akan ya abin da ake zaton ya kamata ya yi ba a wannan lokaci babban dalilinsa Shi ne don gudun kar al'amuri ya ƙara caɗewa kila a kama faɗa kila a yi rigima kila a zanta jini kila a yi abin yake wato hankali ba zai ɗauka ba a tsakanin waɗanda suka yi wancan abin da bai dace ba da kuma wanda ba su yi ba wannan na nuna mana ashe annabawa sun mene sun rayu wajen ganin sun yi ƙoƙarin kawo haɗin kai tsakanin jama'a su. wannan ba yana nuna cewa tabbatuwar mutum akan barna shiru ake ba a ba haka ake nufi ba amma abin da ake nufi shine hatta wajen gyaran da za ka yi ma wanda ke kan barna akwai abubuwan lura daga ciki shine in gyaran zai haifar da mafsada akbar to an hana ka kai wannan gyaran akalla a wannan lokacin sai dai ka yi haƙuri ka samu wata damar ko kuma in kai ƙoƙarin gyaran zai haifar da mafsada tafi wannan barnan girma sai dai ka samu wani wanda kake ganin shi yana da matsayin da in yi maganar za a gyara kenan wannan aya ko ayoyi suna shirya da mu zuwa ga mahimmancin haɗin kai da ɗaukan dukkan matakai da bin dukkan sabubba da dalilai da za su kawo wa al'umma haɗuwar kai haka na Allah ta'ala ya wajabta bin addini na gaskiya wanda wannan addinin babu rarrabuwa a cikinsa domin da wannan addinin ne ya yi wa manzanni wasu ci da shi a suratul shura aya ta goma sha uku Allah ya gaya mana ya shar'anta mana addini haka ne irin abin da aka yi wasicci da shi ko aka gayawa ko aka shar'antawa annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa me Allah ya ce an aqimu dina sai mene wala tatafarraqu fihi ku tsayi da addini na gaskiya kuma kakkurar raba a cikin addinin ba ya da rarrabuwa ba ba yadda da saɓanin da zai jawo al'ummar rabuwa ba ba yadda da wannan ba saɓani wannan lazim wannan saɓani wani abu ne a azali kadari saboda akwai bambancin fahimta akwai mustawa ta ilimi da ta sha bamban akwai wanda ya je ya gogoya da dahu ya tsaya ya yi akwai wanda kawai ta hanyar jarida da kasar ne ce zai yi don haka dole a samu bambancin fahimta sannan akwai wanda yake inda ya je ko kuma waƙe inda ya rayu a ciki ko bi'ar da ya samu kansa ciki tana tasiri wajen fahimtarsa da wasu abubuwa irin fahimtar da a wani wurin ba za ka samu irin wannan ba na kan ba da misali basit don a gane misali yanzu kusan za ka iya cewa ittifaki ne ko da baka ce ittifaki ba amma kusan fahimta ce ta kashi 99 bisa 100 na dukkan malaman saudi arabia cewa haramun ne mace ta tuka mota ta wannan fatawan ba ta dace da su can ba ta dace amma mu anan fa za ta yi wannan fatawan ta karɓa nan ba za ta ba karɓa ba don ta sa a ma'akuli hammatatta ma mankulin bisa waƙe mu to in mace ba tuka mota ba sai ta je ta hau a caɓa jikinta na taɓa jikin wani ajinabi in ya ga dama ma ya taka birki da ƙarfin tsaya don ta tunkure shi wannan shi ne a kafu zarrayi kaga ba shi ba ne ko kuma ta shiga keke napep a saka ta a gaba inda aka hana ɗaukan kowa nan mace gefen direba dama mace hagu mace bayan mutum shida wannan shi ya fi sauki ko kuwa ta shiga mota ga ainihin wato cikinta ga cikin kwandasta yana cewa to hadiza a ba mu kudin mota ita kuma ta ce usmanu shi ya fi sauki daga duk wannan babu maslaha cikinsa in dai za a iya kauce masa ko ba ka ba aƙalla a babin irtikabu a hafu darraini mu lazim ne ba ma kawai wato ainihin halasci ba lazim ne a kau da mata daga wancan mafsada don akbar akan qiyadatuha kaga kenan bi'a tana iya tasiri so da biyu kowa zai ya daukan nawa ne taxi real biyu tun daga masfala har zuwa ainihin wato abin ga harami tun daga can wajen su share mansur har zuwa harami real uku real hudu to me yasa mutum ba zai iya ba amma nan ba haka bane kaga kenan tunda ba haka bane mun sani da yawa yawan mu nan an yi lokacin da aka yi wahalar mai ya zamanto fasinjoji idan mota bus ta tsaya ta ainihin windo ake wurga wasu shiga ko ta boot yanzu ka aka ramakalla Allah ingiza muka yi ta ta boot kila ta faɗi ta karye haƙorin ke cire a yi mata rauni ta dawo maka ainihin rabi da rabi wannan shefa alheri kaga inda kana da hali ai kaga sai ka sai mata mota ko ba haka ba ka koya mata ta tuka don dai daga nan dai ta je wurin makaranta ko ta je wurin wa'azi ko bai fi alheri ba ta je gidan biki da sauran duk bai fi alheri ba ta kai yaranta makaranta bai fi alheri ba to kaga wannan yana nuna cewa ashe sabani wanda yake a dalilin bambancin fahimtar yanayi ne ko bi'a ko makamancin wannan zai yi aukuwa amma da sharaɗi kada ya haifar da rarrabuwa in ya haifar da rarrabuwa to an samu matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga cewa a lokacin da ya isa madina haɗin kai da kaɗaituwar manufa sune abubuwa biyu da ya fara ba muhimmanci wajen samar da al'umma domin bayan gina masallacin ƙuba don ya zamanto matattarar da za ta ba da manufar bai ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da 'yan uwantaka ne wajen samar da haɗin kai da toshe kafar rarrabuwa a tsakanin sahabbai daga nan manzan Allah sallallahu alaihi bai tsaya nan ba ya bayyana wa al'umma cewa Allah ta'ala fa bai yarda da rarrabuwa ba tsakaninsu shi yasa cikin hadithin da al'imamu muslim ya rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha Allah ya yarda maku da abubuwa guda uku kuma ya kyamatar maku ko ya ƙi ko ya hana ku abubuwa guda uku daga cikin abubuwan da Allah ya yarda da su fayarda lakum an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ya yarda muku da ku bauta masa shi kadai bis cancanta kuma kada ku yi shirka da shi da komai kuma ku yi riko da igiyarsa igiyar Allah gaba ɗaya kuma kada ku rarraba wannan manzo Allah sa sama khutba yayi ya gaya wasu sahabbai wannan bayan an samar da manufa ta ainihin fuskantar da al'umma alƙibla ɗaya ta hanyar samar da masallacin kuba wanda shine masallacin farko la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqu an taƙuma fi ta wannan masallacin shine na kuba to bayan wannan sai aka samar da haɗin kai ta hanyar wato ‘yan uwantaka a haɗa wannan da wannan su je zauna gida ɗaya wannan da wannan su yi kaza domin a zama tsintsiya maɗaurin gida. ko mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa sarra rabuwa da jawo saɓani a tsakanin waɗanda ke haɗe nau'i ne na butulcewa ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala ko ma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un shaidan shaidan da ke ɗabi'an kokarin raba mutane a cikin wani hadisi wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ma'ashar al-ansari alam ajidkum dalalan fahadakum Allah bi wa kuntum mutafarriqin fa'allafakum Allah bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ku mutanen Madina ashe ban same ku akan bata ba ba ku da addini Allah ya shirye da ku da ni ta hanyar zuwa na da isar muku da sakon Allah ashe ban same ku a rarrabe ba a warwatse kun rarraba ba haɗin kai kuna faɗa da juna faɗan kabilanci faɗan nuna isa na gida da yawan jama'a da sauransu ga ƙabilar khazraj ga kabilar aus a cikin larabawan madina sai faɗa sai kashe-kashe ban same ku a rarraba ba a warwatse amma allah ya haɗo ku ya tattaro ku ya haɗa kanku ta hanya ta ashe kenan raba jama'a bayan Allah ya ba su ikon haɗuwa hanya ce ta butulcewa ni'imar Allah tabaraka wata'ala haka na cikin wani hadithi wanda al'imamu imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana qad aisa an hu al-musalluna fi jazirati al-arabi walakin fi at-tahrish bainahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai shaytan iblis ya yanke ƙauna ya ɗebe tsammanin masu sallah masallata musulmi su bauta mashi a gaba ɗaya jaziratul arab ya yanke ƙauna ya san ba za a sake shirka ya zama shirka ita ce abin yi a wurin ba ya yanke ƙauna cewa ba za a bauta mashi ba walakin fi tare shi bai amma ya yadda ya gamsu cewa ya haɗa tsakanin yi ta faɗa su ta saɓani yau a ce wancan ƙasa ana faɗa da wancan gobe a ce waccan ƙasa ana saɓani da waccan haka dai ya yi da wannan wanda shi ne abinda da muke gani a yau a tsakanin al'ummar musulmi allah ya tsare mu hatta a cikin saye da sayarwa hatta cikin saye da sayarwa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin abin da zai kawo rarraba a tsakanin waɗanda ke haɗe matuƙar babu lalura ko wata babban maslaha ta raba su ɗin, hatta a wajen sai da sayarwa hatta a wajen sai da sayarwa misali ba a yadda mutum na da dabba tana da ya a ɗauke ta a sai da a bar ba, sai dai idan yar ta girma ta wadatu daga uwar in ba haka ba sai dai a sai da su gaba ɗaya ba wannan ba a dabban ka kamar tinkiya ta haifar maka 'ya'ya guda biyu rago da tinkiya ko tumakai biyu ko raguna biyu su biyun nan ba yadda ka ɗauki ɗaya ka sai da ka baɗe ba sai dai don ɗayan bai da lafiya ne ko wata lalura hatta dabbobi ba a yadda ba na mutum ka zo ka raba tsakanin suna haɗi ba yadda da wannan ba shi yasa za mu ga cikin wani hadisi da al'imamul hakim ya rawaito a cikin wato sunan a cikin musadrak ɗinsa daga aliyu ɗan abi talib radiyallahu anhu ya ce a marani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an abi a akhawaini min as-sabi fabi'tuhuma thumma ataitu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa akhbartuhu bi bai'ihima fa qala farraqta bainahuma qultu na'am qala fartaji'huma thumma bi'huma wa la tufarriq bainahuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi radhiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarne ya umarce ni da in je in sai da wasu yan uwa guda biyu daga cikin bayi bayi ne aka kamo a dalilin yaƙi saboda haka aka ce a sai da su su biyun ya ce sai na je na sai da na zo na gaya wa manzan Allah su sama na sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka raba su ne ka sai da ko ku a haɗe ya ce a kowanne daban-daban na sai da wannan ga wani daban na sai da ɗayan ga wani manzan Allah ya ce maje ka je ka dawo da cinikin bai ba maza a je a fasa cinikin sai dai mutum ɗaya sai su duka su biyu ya jama'a hatta a cikin kasuwanci hatta a sayar da sayarwa ba yadda ka raba abu biyu wanda suke haɗe da juna ba ballantana a ce al'umma gaba ɗaya ka zo ka zama sanadin rabuwanta ka zo ka zama sanadin farrakatta ka zo ka zama sanadin ɗaiɗaituwarta anya babu matsala cikin wannan ko shakka babu akwai domin waɗannan nasosi daga littafin Allah subhana da hadithan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ingantattu na nuna cewa haɗin kai da kaɗaituwar manufa ginshiƙai ne a cikin rayuwar al'ummar musulmai haɗin kai na kawo soyayya da yan uwantaka da rayuwa mai daɗi a tsakanin mutane kamar yadda yake rarrabuwa da farraƙa ke jawo cikas da matsaloli a cikin al'umma to babbar tambayar ita ce wai me yake jawo rarrabuwa ne a cikin al'umma ina ganin wannan shine abu na gaba da ya kamata mai tsokaci a kai idan mutum ya bibi abubuwan da ke faruwa a yau da ma wanda suka faru a baya da wanda akwai yiwuwar su faru nan gaba zai iya fahimta cewa akwai dalilai da ke jawo saɓani da rarrabuwa a tsakanin al'umma ni a ɗan abin da na bibiya na samu dalilai da sabubba guda tara na ɗaya makircin abokan gaba mana waɗanda suke 'yan waje ba 'yan ciki ba waɗanda ba musulmi ba inda dama Allah bai ɓoye mana ba yi mana bayani suna da sha'awa burinsu kullum shi ne mu lalace kamar da suka lalace mu kangarewa Allah kame da suka kangare mu kafirce kamar da suka kafirce burinsu kenan ba za su gushe ba suna wannan hasadan ba kuma za su gushe ba duk inda suka samu dama su tabbatar da wannan manufar tasu za su a ƙarƙashin haka za ga suna amfani da salon da ake kira da larabci farrik ta sud farrik ta sud raba su don ka mulke su divide and rule don haifar da rarrabuwa tsakanin musulmai bisa dalilin siyasa ko kabila ko bangaranci ko murguɗaɗɗen tarihi idan tsakanin wanda suke da'awar musulunci ne to sai amfani da murgudaddan tarihi sai a raba tsakaninku sai su kama wata hanya daban wanda ba ta da alaka da hanyar da Allah yake so da manzon shi kama abin da ya faru da shi'a ta hanyar murguda tarihi da canza tarihi da jirkita shi da bashi wata manufa ta daban da suka yi sai zama suna ganin kamar akwai wani abu wanda ma ba ainihin addini bane ake ko kuma akwai wani abu na addini wanda aka kin shi saboda haka hakan sai sa suka raba kansu da sauran musulmi ta hanyar da ba za ka iya ma haɗa su ba kwata-kwata murkudewa tarihi ko kuma dalilin siyasa sai ga ƙasar musulmi da ƙasar musulmi saboda ƙoƙarin wai kowanne ya zama shine shugaba shi ake ji a duniya sai ga suna ta faɗa tsakaninsu ko kuma dalilin kabilanci sai ga cewa kabilanci ya sa an zo ana tara rabuwa tsakanin musulmi kamar yadda abin da ya faru a mambila kwana nan abin mamaki waɗanda suke musulmi ba fulani ba sun shiga cikin faɗan suka goyi bayan sauran 'yan kabilansu aka yi wannan irin kisan kiyashin da kisan gillan ga fulani shi yasa suke cewa ba faɗa ne na addini ba ya fi kama da faɗan kabilanci to amma abin mamaki tun da dai a fulanin nan ba wanda za a ce kila ba musulmi ba kuma sannan akwai wasu abubuwa da aka yi a cikin abin wanda ke nuna kamar dai akwai wani abu wanda ba a so game da musulunci da musulmi so zama haka dole sai ka dingina shi ga musulunci amma in ka duba cewa ga musulmi kuma sun shiga ainihin bangaren jama'a su sun kuma zo sun yi fada da waɗannan sai gane cewa abin yana da ɗaura kai kaga kenan a dalilin kabilanci yanzu a raba kan mene musulmi ko kuma ka iska cewa a bangaranci ne bangaranci wannan sai yan kudu ne wannan su yan arewa ne saboda haka aka tashi rigima sai ka iske cewa kila da musulmin kudu da wanda yake ba musulmi ba sai su haɗa kansu in ba a isa ba sannan musulmin arewa kila yin tashi ba zai girmama ainihin cewa akwai wani musulmi a kudu ba kaga wannan dalilin bangaranci sai zamanto an raba kan al'umma to wannan galibi aiki ne na waɗanda suke ko makirci ne na waɗanda ba musulmi ba domin duk manufar da ita ce farrik ta sud raba su domin ka mulke su divide and rule dalili na biyu kaucewa hanyar Allah da juyawa da juya baya ga karantarwa ta alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai duk lokacin da aka samu cikin al'umma an juyawa hanyar Allah baya an juyawa karantarwa alkur'ani da sunna baya to dole a samu saɓani dole a samu rarrabuwa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa al'umma ba za ta gushe ba sai an samu wanda suke tsaye akan gaskiya to wanda suke tsaye akan gaskiya nan ai ba za su bari kuma su su bi waɗancan ba su kuma waɗancan za su yi kokari su amfani da yawan su don su danna waɗannan kaga ba za a zama lafiya ba dole a samu saɓani a suratul an'am aya ta 153 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattakun kuma wannan ita ce hanya ta miƙaƙiya wadda babu karkata cikinta ku bi ta kada ku bi ƙananan hanyoyi shortcut can da can da can da can a'a kar ku bi fatafarraqa bikum an sabili don da zaran kuka ainihin waɗancan hanyoyin sai su raba ku da ainihin wannan miƙaƙƙiyar hanya dotsar da babu karkata a kanta zalikum wasakum bihi da hakan ne Allah yake muku wasici la'allakum tattaqun ko ku tsoron Allah din a cikin hadisi wanda al-Imam Muslim rawaito wannan ayar Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ya ainihin wato ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jalayi dogo miƙaƙƙe guda ɗaya sannan ya ja ƙananan layuka dama da hagu na wannan layin dogon sai ya ɗora hannunsa a kan layin nan dogo da ya miƙe ba karkata ya ce wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan ita ce hanya ta in ji Allah miƙaƙƙiya ku bita babu karkata babu lankwasa babu bauɗewa wala tattabi'u subula sai ya nuna waɗannan ƙananan layukan da ya zana dama da hagu kar ku bi waɗannan hanyoyin da kuke ganin su kamar ba su da nisa da kun bi za ku ɓulle ku haɗu da wancan in kuka bi kun bi kenan kun bi kenan close ne sai ya kai ku ƙarshe kuma babu dawa ba in za ku ɓulle ku haɗu da babban titi babu da kun bi shi kina ya raba ku da hanya to duk lokacin da aka ce mutane sun bar hanyar Allah sun juya wa alkur'ani da sunna baya to dole a samu rarrabuwa da saɓani a tsakaninsu sai dalili na uku barin sashen shari'ar Allah a shari'ar Allah saboda ruduwa da abinda waɗanda ba musulmi ba suke yayatawa suke kururutawa duk lokacin da mutane suka bar wani sashi na shari'ar Allah sun ɗauki abin da suke so sun bar abin da ba sa so ko abin da ya masu tsauri ko abin da ganin kamar wai bai dace da zamani ba ko ya zama to wani bambara kwai ko makamancin wannan to ko shakka babu sai an samu sabani a tsakaninsu a suratul ma'ida aya ta goma sha hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin yahudawa da yadda aka yi suka bace Allah ta'ala ya ce fa nasu hazzan mimma zukkiru bi fa agraina bainahum al'adawata wal baghda ila yawmil qiyama sai suka mantar da sashin abinda aka ba su na ilimi aka ilimantar da su aka tunatar da su na ilimi suka mantar da shi suka ƙi suka ƙi aiki da shi suka ɗauki abin da suke so suka bar abin da ba su Allah ce fa a agraina bainahumul adawata wal baghda ila yawmil qiyama a dalilin haka sai muka sa adawa da gaba a tsakaninsu har kuma zuwa ranar kiyama kaga hakan sai ya haifar da mene saɓani. don mene domin sun saki shari'ar Allah hadithin da al'imam ibn majah ya rawaito a sunan dinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa abubuwa biyar in suka auku cikin mu zamu ga abubuwa biyar daga cikin waɗannan abubuwa biyar ɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma a tahkum matuhun bi kitabillah wa ya yatakhayyaru min ma anzalallah? illa ba a sahun bainahum kuma shugabannin al'umma ba za su ƙi aiki ba za su ki yin hukunci da littafin Allah ba su rika ƙoƙarin tabbatar da dukkan alkhairi sun samo shi ne daga littafin Allah shugabanni ba za su yi haka ba sai zamanto sun ki aiki da abin da Allah ya saukar face Allah ya sa saɓani da ƙiyayya da gaba da faɗa a tsakanin mabiya wannan addini ya jama'ar musulmi muna ganin abin da ke faruwa yanzu ko ba ma gani dalili na hudu ruduwa da hanyoyin bata irin hanyoyin da waɗanda ba musulmai ba ke ta ƙoƙarin yaɗawa ta hanyoyi daban-daban kababan yaɗa labarai jaridu ne mujallu ne ainihin wato gidajen rediyo ne gidajen talbijin ne amfani da satellite ne hanyoyi na intanet ne na zamani social media da makamantansu suna ta kururutawa to irin waɗannan abubuwan sai zamanto mutane suna ruduwa da shi a dalilin ruduwa sai ga suna barin hanyar Allah ko kuma suna ainihin kamanceceniya da waɗanda ba musulmi ba a wajen abubuwan da suke a haƙiƙa sha'air ne na addininsu a dalilin haka sai zama ana samun saɓani a tsakanin al'ummar musulmi ɗin wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadithi da al musulmi roito ya ce la tadba'unna sanana man kana qablakum shibran shibran wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhu manzo Allah ya ce za ku bi hanyoyin waɗanda suke kafin ku yahudu nasara taki taki shibr shine kamar wato haka taki na yatsu da turanci shi suke kira cubic saboda haka za ku bi su taki-taki ma'ana taki-taki wa zira'an bi zira'in zira'i da zira'i zira'i fallon hannu gaba ɗayansa tsawon hannu in sun yi tafiya kamar haka za ku yi kuma ku daga kafa ku yi kamar haka ta yadda ba za su ɓace muku ba ba za su tafi su ba haka za ku bi su hatta lau halu jihurar dabbin ta yadda ko da za su shiga ainihin ramin damo mu sai kun bi su cikin ramin damo kun ga ko ramin damo dai bai isa shiga ba za a wahala sai an kunkurje jiki to yanda za su yi hakan sai kun shiga kuma to idan an shiga mai zai faru za a bi hanyar su kenan za a bi ra'ayin su kenan za a bi halayen su za a bi kangare wasu ga Allah Allah ya ga mana su kangare kuma ya sa sabani tsakanin su ashe mu ma sabani sai auku kenan muka yi haka shi yasa a cikin wani hadisin da al-Imam Tirmidhi rawaito cikin sunan dinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce layatiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'il abin da ya zo ma banu isra'ila zai zo wa al'ummata na na'ali bin na'ali takalmi da takalmi taku taku yadda suka taka nisan takin haka kuma naku za ku yi ku taka don kasu ɓace su gudu su bakku hata in kana minu man ata ummahu alaniyatan la kana fi ummati man yasna uzalika. ta yadda inda wani daga cikinsu su banu isra'ila yahudawa inda za a samu wanda zai je ya zina da mahaifiyarsa sai an samu cikin al'umma ta wani ya yi zina da mahaifiyarsa jama'ar musulmi wannan abin ya faru ko bai faru ba yana aukuwa bai aukuwa kun wannan na nuna yana ƙara tabbatar da an annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk lokacin da al'ummar musulmi ko a ina muke muka rudu da hanyoyin bata da waɗanda ba musulmi ba ke ta ƙoƙarin yaɗawa to ko shakka babu za mu samu kanmu cikin saɓani da rashin haɗin kai sai abu na biyar rashin dacewa da rahamar Allah rashin dacewa da rahamar Allah domin saɓani ba ce daga Allah to in an dace da rahamar Allah Allah zai hana saɓanin sai ya zama an ɗinke an tsuki ko aƙalla a rage da'ira ta saɓanin domin ayar da muka ishara da ita tun farko a suratu hud aya ta 118 zuwa wala ya yazaluna mukhtalifina illa man rabbuka yana nuna cewa ashe rashin samun rahamar Allah ke kawo sabani shi yasa a suratul an'am aya ta 65 Allah tabaraka wata'ala ya ce qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum fa ba'sa ba'din unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun Allah ce kuma ka gaya musu shi fa Allah mai iko ne ya aiko da azaba daga samanku azaba ta sauko muku ko kuma daga kasanku daga kasan kafafunku ko kuma ya zamanto ya rikitar da ku ya sa muku rikici ku rarraba don ya ɗanɗana wa sashinku azaba sashi ya zama ku yi ta saɓani ku yi ta rigima tsakaninku duk wannan Allah yana da iko ashe kenan duk lokacin da aka wayi gari kuma me yasa aka faɗi wannan saboda kan gare wadda ainihin mutanen makka suka yi ya zama sun ƙi bin karantarwar manzan Allah sa sama sun ƙi imani da Allah sun ƙi bin musulunci Allah ya ce a gaya musu wannan magana ashe kenan wanda ya kan gare ko kuma in ya zamanto aka yi abin da ba daidai ba ba a dace da rahamar Allah ba a samu shirya to za a kai ga shiga cikin wannan hukuma din Allah ya tsare mu dalili na shida son zuciya wanda ke jawo ƙiyayya da hassada da son shugabanci da takama da ra'ayi ko fahimta da ɗabi'ar ƙungiyanci ko ta'asubanci ga mazhaba ko malami da ɗabi'ar nan ta abin da ake cewa khalif tu'raf saɓa musu don asanka saɓa musu don kai ma asanka ga mutane suna kan abu ɗaya fahimta ɗaya ra'ayi ɗaya kai da ka zo da naka sabo ai dole a gano waye wannan kuma ya ce kaza kaga an sanka shi ake kira khalif tu'raf saba musu don a sanka ta hanyar zuwa da gara'ib abinda ake kira al-gara'ib wal aja'ib malamai kan ce atabil gara'ib ko atabil aja'ib ya zo da abubuwa sabbi wanda al'umma ba san su ba ko kuma tuntuni ba su yarda da su ba sai ya zo ya dage ya nace ya kafe ya ce dole su ne kaga shi kenan sai zama dalili na mene na saɓani da kuma rabuwan al'umma ko kuma ya zo da abin da bakar abu zai da yake faɗi a cikin littafin sai hilatu ɗalibin ilimi dubuliyat ya zo da wasu abubuwa na bankaura wasu abubuwa wanda suke kai kawai ga sunan nan kai baka taba jinsu ba ko ya ta zuwa da waɗansu abubuwa wanda suke wato ko da akwai su ba za su ƙara imani ba ba kuma za su cutar ba in an rasa sanin su. irin abubuwan da akan ce ilmun la yanfa'u wa jahalun la yadurru in an san su ba amfani in an jahilta ba cutarwa sai zama su zai ta yadawa ya ta yadawa to sai ka iska cewa ana ta samun saɓani a cikin al'umma saboda wannan to wannan son zuciya ɗin babbar illa ce kuma cuta ce mai girma cuta ne da'un ne wato katilu cuta ne mai kashewa mai kisa kware da gaske da zara aka waye gari mutane suna son zuciya ko mutum ya zama mai son zuciya to sai ga an samu kiyayya sai a samu hassada sai zamanto ana son shugabanci sai zama kowa yana takama da ra'ayinsa ko mazhabarsa ko yana takama da fahimtarsa ba zai taɓa yadda ya bi fahimtar wani ba ko da fahimtar tasa babu ƙarfi ko ga mutane na ainihin wato takama da ainihin barokoko da ƙungiyarsu ƙungiyanci domin asali a musulunci ba ƙungiya ce matsala ba me matsala ƙungiya babu amma ƙungiyanci ba matsala ce dabba na da matsala amma dabbanci ba me laifin ƙauye amma ƙauyenci ba to wannan ci ci ɗin to shine matsalar aiki saboda haka sai ka iske mutum ya sa kungiyanci ta yadda duk wani abu in ba ta hanyar kungiyansa ba ko ba abin da kungiyarsa ce kai ba bai yadda ba ko ya sa ta'assubanci na mazhaba sai zama mazhabanci sai zama duk wani abu wanda ba a karkashin sa ba sai ka kaman ba addini bane to wannan son zuciyar to ko shakka babu yana jawo sabani a cikin al'umma Allah ya ba mu labarin wannan a Qur'ani a suratul shura aya ta 14 min ishara da ayar wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagayan bainahum ba su rarraba ba sai bayan ilimi ya zo masa kawai don saboda ƙeya da ke tsakaninsu kawai don ina kin wani ba zan karɓi gaskiya ba alhali ko ba haka ba ne yake kamar yadda abdullahi gondo yake faɗi a cikin littafin sarfu alhisnin rasin yake cewa a cikin mukaddima ɗin yake cewa walam urid isha'atul mafakhiri ala adibin sayyidil akabiri wa inna ma bayanu qawli qa'ilin kam taraka al-awwalu ay akhirin wala yuta'u alimin fi batilin wal haqqu makbulun walau jahilin fanzur li zati ilmi fanzur li zati yake cewa ba manufa ta bayyanar da alfahari ga wanda suke malamai ba ni ma nuna wai na zan malami yace ba abinda nake nufi kenan ba kawai dai kokari nake yi in ainihin wato yi nasiha ga al'umma bisa maganar da wani malami ya ce ai da yawa mutanen farko sukan bar mana baya wani abu su rage na bayan su zo su yace ya ce domin ba a yi wa malami ɗa'a a cikin ɓata ko ɓarna ko kuskure kuma gaskiya a bar faɗa ya ce a karɓa ne a bita ko da daga jahili ne ya ce domin al'amari dai shine ka kalli maganar karka damu da wanda ya faɗi ta to sai ka waye gari idan ƙungiyanci ya shigo ko ta asubanci na mazhaba wato mazhabanci ya shigo ko takama da ra'ayi ko fahimta ko son shugabanci ko hasada ko kuma son zuciyar da ke haifar da kiyayya in suka shigo sai ka iske cewa shi ke nan ga gaskiya sai mutu yake a hakan sai ya jawo saɓani da farraka tsakanin al'umma a suratul bakar ayat 213 Allah ta'ala cewa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bagyan bainahum saboda kiyayya kawai shi yasa ba za su karɓi gaskiya ba hassada ƙyashi. ba za su karɓi gaskiya ba a dalilin wani sai zama kowa yana alfahari da abin da yake kai sai dalili na bakwai da ke jawo saɓani da rarrabuwa tsakanin al'umma bidiyo'in da ake shigarwa cikin addini waɗanda ke jawo saɓani a tsakanin masu aikata bidiyar da waɗanda ke yaƙi da bidiyar tunda da hankalinka kana da hankalinka da fahimtarka cewa abu ka za ba daidai ba ne in an yi ba a samun lada sai dai saban Allah sai dai zunubi ko da ba zunubi dai a ce wahala kawai kai na banza ai kaga ba daɗi kaga ba za ka bi ba to shi kuma wanda yake wannan abin yana so lalle sai ka bi kai kuma kokarin ka kada ba za ka bi ba shi din ma ya daina to a dalilin haka sai ka iske wani lokaci dole ai saɓani. Saɓanin nan ina iya haifar da rarrabuwa rarrabuwan nan na iya haifar da abubuwa iri-iri kamar yadda muke gani a yau tunda dama ya Allah ce wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wanda mun isharar ayat sai dalili na bakwai na takwas da ke jawo rabuwa a tsakanin al'ummar musulmai jahiltar ƙa'idodin mu'amala da nasosin shari'a annusus a shari'a annasu shari'i in baka san yadda za yi mu'amala da shi ba shi kenan sai ka jawo al'umma saɓani da rarrabuwa a wajen ba fatawa ko wajen karantarwa saboda kila mutum bai iya bambance tsakanin abinda ake kira a sawabitu da kuma almutagayyiratu ba akwai asawabit abinda bai canzawa har abada tauhidi abubuwan da suke da alaka da aqidar da aka yi ittifaqi kan takabirun an kabirin tun daga salaful umma wannan ba sabawa mahama kana al'amru koya al'amari ya kasance kowane irin canji na zamani aka samu ci gaban kimiyya da fasaha da wayewa ba zai canza ba amma akwai almutagayyirat abubuwan da kan canza a dalilin canzawa masu abubuwan misali malamai sun ba da fatawa a akan taba sigari a farkon lamari suka ce makaruhi don ba su da wani ilimi a ta a wancan lokaci kasancewar ba ta zo ba a zamanin magabata so ta bayyana sai suka ga cewa to su da yi gaskiya ba ta cikin abin da za a ce na sama ya kai tsaye saboda haka ba za su iya cewa bari su kiyasi su ce ta yi daidai da ainihin giya ba amma tana da wari wari mai cutarwa to kuma a cikin addini akwai irin su tafarnuwa akwai irin su albasa mai tsananin nan wanda ainihin shari'a ta nuna karhanci ta nuna kyama ga mutum ya ci ya zo ainihin masallaci don ana cutuwa mala'iku ma na cutuwa da abinda mutane ke cutuwa da shi saboda haka suka ce karahiya ne bayan kankanin lokaci ha sai zai ga abinda ainihin taba gari ke haifarwa tana sa cuta a huhu tana bata ainihin zuciya tana kawo matsala wanda ma bai sha in ya shaƙi ainihin warinta illar ta mafi yawa a kansa bayan ko ga Allah ya hana cutarwa wala tulqu bi aydikum ta haluka wala taqtulu an la ladarara wala dirara sai suka ce to ashe wannan abun ainihin sun munqatilun ne ashe guba ce mai cutarwa saboda haka ya suka yi masa fatawa ta gaba shi ne haramci kaga wannan sun la'akari da mene gayyara yanayi ne ya canza saboda haka ana iya samun canjin fatawa a dalilin canjin yanayi da zamani da sauransu amma akwai akwai sawabit wanda ba sa canzawa to in ya zamanto mai karantarwa ko mai ba da fatawa ko mai wa'azi bai fahimci wannan ba za a iya samun dalili ne jawo saɓani ga al'umma da rabuwan kai haka nan in zama ba zai iya bambance al'adillatul muttafaku alaiha da kuma al'adilla al-mukhtalafu fiha ba bai bambanci tsakaninsu akwai dalilai na shari'a ko nasosin da ake saɓani a kai akwai nasosin da ba a yi saɓani ba dalilin saɓanin nan yana iya zama ko wajen tabbatar da nassin ne ko kuma dalalar nassi din yana iya zama shine dalili in bai iya bambance wannan ba zai iya yin taɓar gazar da za ta haifar da saɓani da rabuwa tsakanin al'umma ko kuma rashin bambance tsakanin abin da ake kira al'iftiraku da al'ikhtilaf al'iftirak galibi na da alaƙa da aƙida ne al'ikhtilaf galibi na da alaƙa ne da furu'a to matsaloli na aƙida saɓani a cikinsu ba a yadda ba inda abin da aka yi ijima'i kansu ne amma matsaloli na fikihu dole za a iya samun saɓani kamar yadda ibn taymiya ya bayyana a littafin rafa'ul malam an la'imatul alam saboda ainihin malamai a cikin sahabbai sun yi tafiya garuruwa sun karantar da mutane wannan ya ji wancan magana daga annabi ya ga aikin manzon Allah wannan ya ji na farko bai ji na karshe ba wannan ya ji wannan an shafe bai san an shafe ba a dalilin wannan za a iya samun sabani wani ya ce a saki hannu wani ya ce a rike hannu wani ya ce a zauna in an yi raka'a ɗaya ko mara kafin a miƙe wani ya ce ba za a zauna ba irin wannan za a iya samun wa'annan saɓanin to wannan matsala ce ta fikihu ba a yin alwala wal a akanta Inda dai ikhtilafu tanawwu ne kai ko ikhtilafu bad ne in dai akan matsaloli na furu'a ka ƙulla gaba ko soyayya a kansu. sai dai kai nasiha a dawo kan fahimtar ka in kana ganin tafi ƙarfi. amma mas'aloli na aƙida. wanda aka yi ijima'i kansu a tsakanin magabata to wannan ba a sassauci a kansu. amma kuma akwai waɗansu abubuwan da ke da alaƙa da aƙida. amma ba ijima'i ba tun ada to zo ma irin wannan ba ka kulla gaba da soyayya a kansu kamar misali shin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi aka Isra'i da shi da Mi'raji a Mi'rajin ya ga Allah ko bai ga Allah ba sahabbai sun yi sabani aisha ta ce bai gani ba abdullahi dan abbas duk da cewa ruwayar abdullahi dan abbas din wasu malamai sun ce isnadin akwai rauni amma dai mashahuriyar magana ce sannan da wata ma magana daga ainihin wato abdullahi dan mas'ud shi yasa kila alfaza zai a cikin littafin 20 yake cewa wa qad qala qaumun ayana allah jaharatan wadansu mutane ya tabbatar da akwai sabani shi kansa kin ko ba haka ba to wannan kaga ai ganin allah ai aqida ce ko ba aqida bace saboda haka mas'ala ce da take da alaka da aqida amma tun magabata an dan yi sabani saboda haka tana da sauki in an yi saɓanin a yau akanta ba za a rarraba ba dalilinta amma matsalolin da babu saɓani na aqida a kansu. ko shakka babu ba a yadda wani ya zo da saɓani ba in ya zo da abin da ya saba shi ya raba kan al'umma don bai kamata a bi cikin abin da yake ba daidai ba ko kuma rashin bambanta tsakanin alkhilaful mazmum da kuma alkhilaf gairul mazmum domin akwai saɓanin da ake zargi akwai saɓanin da babu zargi iktilafu tadad in dai akan rashin hujja ne ana zargin sa a ikhtilafu tanawu wannan babu zargi wannan tausi'a ce ma ta addini kuma rahama ce ma a cikin addini wani ya ce ainihin wato subuhun kudusun rabbul mala'ikatu war ruhu in yayi ruku'u ko sujuda wani ya ce subhana rabbi azim wannan ainihin alkhairi ne saboda haka irin wannan sabanin la yadurru abadan to rashin bambance waɗannan abubuwan bisa waɗannan ka'idodin da malamai suka sanya na daga dalilan da ke iya yake kawo rarrabuwa tsakanin al'umma sai ga ana ta masifa kawai wani kaji ya zo ya bada fatawa ya ce duk wanda ya yi itikafi a masallatai uku ba ya ɓata sa ka rasa ina ya je samu wannan karatun a wace duniyar ta ilimi saboda sai ka iske cewa duk duniya ba wanda ta faɗin wannan duk faɗin duniya duk duniya ina gaya muku ba ta faɗi ba kawai sai ka je wani kawai ɗan najeriya abin shi masha Allah ya ci tuwo ko ya sha shayi su kawai sai zo faɗi kuma ya zazzara ido ba abin da ya dame shi to yadda ya haifa ma al'umma da sabani ya kawo rabuwa a cikin al'umma wa ya faɗi ba malamin da ya faɗi babu shek muhammad nasir ibn albani rahimahullahu ta'ala da ya yi magana a kan ainihin fifikon masallatai uku na akan saura kamar yadda ke cikin kyamar ramadana bai ce wanda ya je a wani masallacin ba su ba bai da shi ba bai faɗi ba haka a sisila sai ya bai faɗi ba ko ko mutum ya ce duk wanda ya azumi in dai ba na farilla ba ne azumin ramadan ko azumin ramako ko azumin bakance in dai azumin nafila ne ko ya dace da wata rana da ake yin azumi na musamman kamar arfa ko ashura ko kuma ya dace mutum ya yi sutu shawwal ne ya hada da asabar ko kuma ya yi juma'a ya yi asabar ko ya yi wannan ya sha yin wan banza sai ka ce a wace duniyar ilimin aka samu wannan ba wani malami a duniya da aka faɗa aka sai a ɗan najeriya sai kuma wanda ya rudu da ra'ayin dan najeriya ba inda aka faɗo na littafi to kaga wannan dole ya haifar da saɓani dole ya kawo ainihin rabuwan kai a cikin al'umma domin jama'a da yawa sun san ba haka bane shi kuma dole zai samu mabiya kaga za a samu saɓani musamman ma da yake hakan ya haifar da alwala walbarawa akan al'umma a cikin al'umma har wani na ganin za a yi wani sallah akan haka ko ba za a yi shi wani ya ce za a yi ajin a dunkula hannu za a taso wani ya ce a bashi a shimfiɗa mana me na dunkula hannu lokacin da annabi ya kila ya tsufa ne wani ya ce ba romu da tsufan shi ko rashin tsufan shi ya yi dai sai mun yi to me tashi hankali wanda zai yi dunkula ya dunkula wanda zai shimfiɗa shimfiɗa ba zuwa lafiya ba wani ya ce sai ya zauna an dago daga raka a mara mara zai zai isra tun da akwai hadisi guda ɗaya da asari ɗaya akan wannan saboda haka tun da annabi ya ce sallu kamar ayatu munu salli kuma gashi an yi zan yi wani ya ce a'a ba ga nadir bane a cikin hadisin duk sahabbai fiye da dubu wato dubu arba'in dubu ɗari hudu manzan Allah ya bari a duniya amma ba wanda ya rawaito wannan kadiyar sai ainihin mutum ɗaya ko mutum biyu wannan na wani cewa abin bai shahara ba kenan kila wani lokaci ne yayi aka dace wannan ya gani ko kuma kila ya tsufa ne kila yi saboda haka sai ce ba zai ba to sai tashi hankali a sai sama da ƙasa su haɗe wanda zai zauna zauna wanda zai miƙe miƙe amma in kana ce sai an zauna ko kai kana ce ba za a zauna ba me zai faru rarrabuwa a cikin abin da babu dalilinsa so kaga rashin sanin yadda za a yi mu'amala da nasosi na shari'a na daga dalilan da ke jawo saɓani a tsakanin al'umma sai dalili na ƙarshe da'awar da ake cewa da'awar tajdid da'awa ta tajdid sabunta fassara sabunta fassara na nasosin shari'a ko kuma sabunta fahimtar su saɓanin fahimtar magabata bisa hujjar ci gaba na kimiyya ko fasaha ko wayewa ko canjin tsarin duniya wani ya ce duk yadda aka fahimci nasosin nan tun daga sahabanin zamanin sahabai da tabiya da atba'u tabi'ina ba zai yiwu a fahimce shi yanzu ba saboda a yanzu kimiyya ta ce kaza an taba samun nasi kimiyya ta zo ta gyara shi sai dai kimiyya ta gyaru dalilin nasu a yayin da tun shekara 1400 aka faɗi kaza sai ga sai shekara 30 40 da ya wuce kimiyya ta gano kaza in ta gano ai mun yi gano mun yi discovery ba a taba samu ya ce ah, mu annabin ya faɗi shekara 1100 da wuce to kaga in aka zo da da'awar tajdid wajen ainihin fassara abinda da turanci suke cewa reinventing the wheel za a canza akalar tunanin gaba ɗaya mutane game da nasosi to kaga shi ma wannan zai kawo saɓani kuma zai iya kawo rarraba to a takaice na ja mu da yawa kuma tun da zama an nuna min lokaci to a gurguje na kawo illoli ne amin na kawo dalilai ne ya kamata a gurguje in faɗi ranko koda ta hanyar ambato ba tare da bayani ba daga cikin haɗarin rarrabuwa a cikin al'umma na ɗaya akwai saɓawa umarnin Allah akwai saɓawa umarnin Allah kun yi da haka ko ba ku yada ba domin Allah ya umarni ya ce wa a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku in aka yi rarrabuwa me aka yi an saba umarnin Allah don Allah ya yi hani a kan rabuwa kuma an saba mashi an rarrabu illa ta farko kenan hadari na farko hadari na biyu in dai aka rarraba to zai zama an bar hanyar Allah musamman cikin matsalar alwala walbara a dalilin rarrabuwa za ka ga ana kafirta juna a cikin abin da babu dalilin kafurtawa. sai ga mutanen da ma kungiyar su daya a su ma daya amma kawai sun rarraba kaga wayannan duk yan izala ne amma sun raba duk wannan duk yan ne amma sun raba suna tawa juna jifa'i ana tawa juna kaulasan buhunan kaulasan yadda ka ainihin buhunan hatsi a lokacin talauci ba a ba mutum hatsi ba don ya rage recession an zo ana ta jefa mashi kalmomi ka ka ka ka ba sauki sai ka iske dole a samu wannan ko ga wani yana ganin ya yadda da wani ko da wanan nan ba na kirki ba ne don saboda ra'ayinsu ɗaya yana kin wane yana gaba da wane yana ƙeya da wane saboda wane ya saba mai a ra'ayi ta da cewa mutumin kirki ne kila kaga an gina alwala wal bara'u cikin abin da shari'a ba yadda ba kaga ta haka sai zama an bar hanyar Allah tabaraka wa ta'ala domin zai zamanto ana yin soyayya ko kiyaya ne bisa tsarin kungiyanci ko mazhabanci ko bangaranci ko ra'ayi maimakon ka'ida ta imani da bin dokokin Allah hadarin rabuwa na uku raunin cikin gida duk al'ummar da ta rarraba to tabbas za ta samu rauni a cikin gidanta tabbas za ta samu za ga babu ainihin tasiri za a samu rashin tasiri cikin al'amura muna da tasiri yanzu wa ma yake da mu ba ma a samu ba a cikin lissafi ina yawan faɗin wannan da yake bisa ƙaddaran ubangiji kan ɗan yawan tafiye-tafiye haka a najeriya ma sai ka je ƙasar musulmi jihar musulmi kashi saba'in tamanin casa'in musulmi ne sai ka je hotel wai babu buta babu ma ɗan kofi da za ka zuba kai tsarki saboda dama ba dan kai aka yi ba kai ba ka cikin lissafi lokacin da gina hotel din. ba wanda ya saka cikin tsari eh. kai la shai'a ba wanda ke tunaninka wa yakud kudal amur kawai yana ta gibu taimu wala yusta'maruna hum shuhud ba wanda ya saka cikin tsari a garin musulmi wani lokaci ma otal din mallakar musulmi amma ba roba ba ruwa amin ba ba buta ba kofi ga dai ruwa nan ba kuma ainihin irin abin tsarki ne na zamani da za a ce a jikinsa akwai famfan da za ka a'a kai dai ka sai da za ka ga dai toilet paper ka san kuma dubara eh ka fit da kanka a dubara wasa suka ce wai kashi da ainihin jallabiya to kaga wannan yana nuna ba a sa ka cikin lissafi kwata-kwata ba a sa ka ba akwai abubuwa da yawa da za a ga nizaman wato kai ba kama shiga cikin tunani ba lokacin da aka tsara abu ba wanda yake tunaninka me ya ja wannan rarrabuwa me ya ja wannan saɓani inda muna da sauki ɗaya inda muna da murya ɗaya za a yi haka ba za a yi haka ba rashin shugabanci zai auku yanzu don allah al'ummar musulmin najeriya waye shugabansu sai dai ka ce wanda yake shine ya fi shahara da shugabancin ko mafi yawan jama'a suka goyi bayan shugabancinsa ne mai alfarma sarkin musulmi da wannan ne yasa muke cewa ba wanda ya isa sanar da ganin wata a ɗauki azumi ko a sauke sai shi domin shine al'umma mafi yawa ta Najeriya musulmi suka yi da shugabancinsa duk wani shugaba na bangare ne saboda haka ba zai bada ko ya ce ai ko a bari ba amma ko shi din shi kansa ya san cewa al'ummar musulmi mandate ɗin da yake da shi nasu ba na kowa da kowa bane shi kansa ya sani mu ma mun sani mabiyansa ya nuna cewa saboda rarrabuwa mun rasa shugaba a siyasance wasu abubuwa kan taso a kasa wanda in kuna da shugabannin da za su iya magana da yawonku duka sai a yi amma ana yi gobe za a je ka ce na ci a warware kaga saɓani da rarrabuwa ya ja mana me rauni na cikin gida rashin iya taimakon gaskiya ba za a iya taimakon gaskiya ba domin ko da ana so a taimake ta wani zai zo ce ba ruwana ko ne ce a ba da yawu na aka yi ba ko ne zai ce a su ne nasu ne ban mu yan kaza ne ba yan kaza ba ko da ko ainihin wato gida ɗaya suka fito za ga an samu tabarbarewar tarbiyya domin hatta abin da zai sa a gyara tarbiyya za a yi saɓani kansa domin a yayin da duk mafi yawancinmu muka yadda cewa ko muke da yaƙini cewa Allah bai yadda da yara su riƙa yawo suna bara ba da sunan wai koyon karatun ƙur'ani amma kuma za a ga kuma sun fito da karfin tsiya da ilimi da sani da shahara da ainihin karbuwa cikin al'umma su kuma kara abu kaga wannan hatta tarbiyya an ta samu matsala a dalilin me dalilin sabani saboda rabuwa da aka yi da sabani yanzu hatta ma abin da zai gyara tarbiyya ana da matsala kada kaɗe da raye-raye in ka fito ka ce ba daidai bane ko da sunan yaban Allah ko da sunan yaban manzon Allah ko da sunan zikiri a kaɗa a raya ba daidai ne baya daga cikin abin da shari'a tabbatar wani zo ce maka a'a haka ne shi kuma kiɗa da rawa yana ba tarbiyya ne kaga hatta wajen tarbiyya an samu matsala to da abin da ma zai kawo gyaran tarbiyya sai a samu matsala wani ya ce a sa hijabi saboda zalika adna an yi urafna falayin uzaina wani ya ce kai wa ce hijabi na suwana ne kawai mace ta sa dan galanta kawai ta fita kawai ainihin tsara tsirara tufafi tufafi to wannan raunin me ya jawo shi ainihin rabuwa. san zuciya na auku a dalilin rabuwa ga gaskiya mutum ya ƙi ƙungiyanci na auku a dalilin rabuwa ga gaskiya ce sai ƙungiyarsa duk wani wanda ba ɗan ƙungiyarsa ba a alheri yake ba illa ta hudu ko haɗari na hudu ci baya a dukkan ɓangarorin rayuwa dukkan ɓangarorin rayuwa al'umma sai ta samu ci baya inda tana da saɓani ba kawai ci baya ba har ƙasƙanci wanda zai lullube ta da rashin manufa cikin al'umra domin kuwa duk lokacin da ya zama al'umma ta raraba ta tarwatse ta daddatse ta yi tsinta ta wato ta tsintsinke to ko shakka babu ba ta da mafaɗi kuma a ya galgala ta a fatattaka ta a dagargaza ta a ainihin yanyaca ta a yanyana ta ba abu ne mai wahala ba shi yasa ma wani daga cikin mawakin larabawa wato alfutami alkutami wato umair ibn shiyayim yake cewa fa ya qaumi halumma ila jami'in wa fi ma qad madha kana tibarun alam yakhuz at-tafarruqu junda kisra wa ujlu an madainihim fataru wa shaqqa al-bahru an ashabi musa wa garraqatil fara'inatul kufaru yace ya ku mutane na ku tattaro gaba ɗaya ku zo mu haɗuri ɗaya domin abin da ya faru ga na baya ya isa ishara gani gawa ne ya kamata ya ishiwa ne tsoron Allah ya ce alam ya huzu tafarruku da kisra ashe ba saɓani ne ya ainihin kunyata ya jawo wa runduna sojojin kisra abinda ya same su ya zama an tarwatsa su sun lalace aka ci su da yaƙi ba wa ujulu an mada'inihim garuruwansu da biranensu da aka kore su aka fidda su faɗaru suka yi ta gudu suka bagari me ya faru da mutanen fir'auna inda ya tsaye akan bin Allah annabi Musa ya zo da da'awa ta ainihin wato kira zuwa ga Allah da bin Allah shi bawa ne kawai daga cikin bayan Allah inda an bi za a samu matsala wasu su ji hasu ainihin wato nutse ya ce ai gashi mun gani saboda sabanin da aka yi annabi musa da jama'arsa fir'auna da jama'arsa sai ya zama to teku ya dare da ya dare mai faru tun shi kansa tekun ya rarraba <laughs> ya samu rabuwan kai ya watsi ya rabi ya rabi ne uku sai ya zama annabi musa da jama'a suka wuce lafiya firawun da jama'a su kuma suka ainihin nutse to kaga wannan na nuna cewa ko shakka babu rarrabuwa yana da haɗari to da ƙarshe yan uwa menene zai jawo mana haɗin kai akwai abubuwa yan kaɗan da nake ganin in mun yi su guda biyar ne kacal na iya tattarowa a nan ina ganin sha Allahu da taimakon Allah za mu samu haɗin kai za mu kuma ainihin wato ko da ba mu daina rarrabuwa kwata-kwata ba za mu tsuke da'irar rarrabuwa ɗin insha Allah abu na farko ikhlasi komai don Allah saboda Allah ga Allah kuma da ƙudurci cewa al'umma na buƙatar haɗin kai kuma rarrabuwa na daga cikin matsalolin da ya zama wajibi a magance domin babban matsala ma ita ce akwai wanda suke ganin ma halin da ake ciki yayi halin da ake ciki yayi kai akwai waɗanda ma halin da ake cikin suke murna da shi domin in ba wannan halin na rarrabuwan kila su kuma za a daina jinsu akwai wanda haka ne ko a ƙarƙashin siyasa ko a ƙarƙashin da'awa ko a ƙarƙashin kaza ko a ƙarƙashin kaza da sauransu to ana da buƙatar a yadda a ƙudurce al'umma tana buƙatar haɗin kai kuma rarrabuwa na daga manyan matsalolin da ya zama wajibi ne a magance abu na biyu komawa ga alkur'ani da sunna da ɗabbaka su bisa fahimtar magabata don su ne ginshikin haɗin kai na gaskiya in dai ba a koma masu ba domin su ne babu son zuciya ciki ra'ayina zai iya zama ra'ayina na son zuciya naka zai iya zama son zuciya ko kuskure in kai auna namu da nasu in ya dace muka yi in bai dace muka haƙura namu koma ma nasu su waɗancan magabata yadda suka fahimci ƙura'ayin da sunna za mu zo na lafiya domin shi ne a sa su ginshiki na gaskiya na haɗin kai duk wani abu da za a ce haɗa kai ba tare da an yi a kan me za a haɗa ba to sai dai a yi haɗin yawu a haɗin baki amma haɗin kai ba zai samu ba inda ana sa haɗin kai na gaskiya sai an yi haka abu na uku bambance nau'o'in saɓani akwai saɓanin da bai kamata ya zama matsala gare mu ba akwai saɓanin da matsala ce gare mu saboda haka yi wannan saɓanin ko dai mu daidaitu ne ko kuma kowa ya ta kanshi akwai abin da yake saɓani ne amma bai kamata a ce kowa ya ta kanshi ba ko da ba mu daidaitu ba ma iya haɗuwa a wasu abubuwan mu aiki tare da ƙoƙarin bambance dalilan saɓani da ɗabbaka wa su hukuncin da ya dace da shi a kan menene muka yi saɓani a kan kaza ne me dalilin kaza ne shin dalilin nan za mu iya haɗa su ko ba za mu iya haɗa ba in ba za mu iya haɗa ba shin akwai yiwuwan dole sai kowa ya ta kan shi ko ko ko da sabanin za mu yi haɗuwa mai wasu abubuwan tare ko da ba abu kaza da kaza ba za mu iya dai abu kaza da kaza a cikin goma za mu iya biyu tare domin wannan shine abin da muka rasa yana daga cikin manya-manya abubuwan da muka rasa hatta abin da za mu iya yi tare sai ga mun kasai saboda wani akida shi daban wani akida shi daban akwai abin da ba za mu iya yi tare ba saboda bambancin akida amma kuma akwai buƙatar mu iya mutunta juna ai hatta haka din sannan akwai abin da duk da bambancin akida ma za mu iya yi balna bambancin fahimta balna bambancin kungiya amma sai ka iske sau da yawa ma irin wannan ba ma iya yi tare to wannan yana da mahimmanci in dai muna son mu koma turbar haɗin kai to mu kiyaye wannan sai abu na hudu lazimtar tsaka-tsaki alwasatiyya a cikin komai moderation kar mu zama extremist a cikin fahimta da ra'ayi mu zama masu tsananin ta'assubanci akan abubuwa ya zama in ba malam wani ba ba wani in ba mazhabar wani ba ba wata in ba ra'ayin wani ba ba wani in muka waye gari muna wannan to ba za mu yi haɗa kai ba amma muka ƙoƙari muka yaƙi wannan muka kau da shi in allah su yadda za a samu sauƙi wajen haɗin kai wasatsiya tsaka-tsaki da kuma kiyaye na dubba wajen mu'amala da saɓani da tattaunawa game da saɓani ko ba ta fatawa game da matsalolin saɓani sai abu na biyar na ƙarshe addu'a roƙon Allah na ya haɗa kanmu a kan gaskiya domin duk ƙoƙarinmu kuma in ba mun dace da rahamarsa ba wala ya zalo na muktalifi na can na jiran amma da mun shiga cikin illa man rahimar rabbuka to shi kenan to kuma wannan sai da addu'a ga asbabu a bi su kuma a haɗa da me da addu'a sai ga Allah ta'ala ya taimake mu wajen ainihin wato kawo ƙarshen rarrabuwa ko kuma aƙalla ragewa ko da ba mu kawo ƙarshen shi gaba ɗaya ba don haka muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa kawunan mu a matsayinmu na al'umma guda ɗaya mu zamanto tunaninmu iri ɗaya ko da fahimtar mu ta bambanta ta yadda za mu zamanto wato alkhairi ne a tare da mu a cikin haɗuwar kuma mun sani sharri ne wato gasar kumi mai yawa guje a cikin rarrabuwa shi ya sa ma wato almuhallabu ibn abi sufra yake cewa a matsayin shi na sarki wanda ya yaƙi ya yi nasara kwarai a cikin yaƙe-yaƙensa yake ainihin wasu baituka a cikin lokacin jahiliya ne akwai da yake an ce kamar ya shiga cikin waɗanda suka musulunta yake cewa kunu jami'an ya bani ya iza tara khababun wala tatafarraqu ahada ta'abarrimahu ma'ana ta kasuran wa idza iftaraqna takassarat afrada yace ya ku yayana ma'ana jama'a ta gaba ɗaya. ku zama abu ɗaya tsintsiya maɗaurin ku ɗaya ku haɗa kan kuri wuri ɗaya ku taru in wani abu ya samu na haɗari gare ku kar ku rarrabu kowa ya ja nashi jama'a kar ku haka ya ce domin ai kibiyoyi da kuke gani kibiyoyi kibau in aka haɗa su wuri daya aka ɗaure za su kariyu ba su taɓa kariyuwa ba amma da an cire wannan kibiyar daban wancan kibiyar daban mai za a yi ko ka ce masu na masu masu masu shi in ka haɗa su wuri ɗaya za ka iya karyawa amma da ka ware wancan mashin daban wancan mashin daban wannan mashin daban mai zai auku wanne za a ɓalla shi a ɓalla lokaci guda saboda haka ya ce don haka ku zama abu ɗaya domin ya zamanto ku tsayu tsayin daka wajen kawo kanku ci gaba na roƙon Allah ta'ala ya mana gamtakatar wajen haɗin kai ya kuma tsare mu daga dukkan dalilai na rabuwan kai da saɓani da farraka abinda zai ke jawo mana rauni da takaici da hassada da ƙeya da gaba da wato samun matsaloli iri-iri irin wanda muka ambata da ma waɗanda ba mu riga mun ambata ba Allah ta'ala ya taimake mu Allah kuma ya sa mu zama dalili na kawo wa al'umma ɗauki wajen abin da zai haɗa kanta ya gyara tsakaninta don a samu zaman lafiya da lumana a cikin al'umma Allah ta'ala kuma ya tabbatar da mu akan daidai ya haɗa kanmu akan gaskiya ya kare mu da ilimi mai amfani mai albarka wanda zai zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ta'ala ya taimaki shugabanninmu a kan gaskiya ya kama hannuwansu zuwa ga gaskiya zuwa ga abin da ya da shi kuma yake so Allah baraka wa ta'ala ya ci gaba da karfafan waɗanda suke karfafan gaskiya ya ci gaba da taimakon wanda suke taimakon gaskiya Allah ta'ala ya haɗa mu a gidan aljanna yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim ina faɗin wannan magana tare da ƙara godiya ga 'yan uwa da ke jagorancin wannan masallaci da malamai da sauran ɗaliban ilimi waɗanda suka yi haƙuri da jansu da na yi na wuce ainihin misali a cikin ainihin wannan ainihin maudu'i Allah ta'ala ya taimake mu wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya tabbata Allah ya ba mu ikon sa da kuma godiya da malam da ya ba mu da lokaci ya shi kusan mai tsada kusan da aka tsana awa da kamar da malam da kusan abu da an tafi mai awa da da zuwa ne kusan wani mutum da ya gane shi ya sa da haka na sama